A taron shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin Afirka da ya gudana a ranakun tara da goma ga watan Fabrairun da ya gabata ne, ƙungiyar AU ta yanke shawarar baiwa ƙungiyar Jason Sahel gudunmuwar sojoji dubu uku domin tunkarar matsalar ta'addancin da ta'addabi ƙasashen yankin na Sahel. Mafari kenan aka shirya wannan taro na haɗin gwiwar AU da Jason Sahel da sai dawo da nufin nazari akan hanyoyin da za su ba da damar zartar da wannan kuduri kamar yadda ministan tsaron ƙasar Nijar Profesa Isuhu Katambe ya bayyana. Kun san gwagwarmayar da aka yi Afghanistan wajen soji dubu ɗari da hamsin an kai amma ba su isa ba bale mu namu nan ne wanda duk yace zai kama muna don mu ci gaba da wannan gwagwarmayar da muka yi za mu karɓa ta da hannu ba a ci soji sai isa abin da ya sake kenan muka godiya da wannan matakin da kungiyar afirka ta ɗauka gaba ɗaya don a kama muna cikin wannan gwagwarmaya da muka da ayan ta'adda batun inganta rayuwar al'ummomin da wannan yaƙi ya jefa cikin halin tagayyara wata matsala ce ta daban da ya kamata a ɗauka a matsayin wani bangare na hanyoyin magance matsalar ta'addanci a sahel wannan eh, gwagwarmayar da muka ba har ka soji ɗaya ta ba ya kamata a diba a ɗauki matakan da ya kamata don eh, talaka su samu abin yi don abin yi na ka sa mutane suna shiga cikin wannan gugurmaya amma in mutane suna da abin babu wata matsala abin da ya sa kenan shi ma wannan fanni fanni babba na wanda ya kamata a sama ido. Kwamishinan kungiyar tarayyar Afirka mai kula da sha'anin tsaro Ismail Shargi ya bayyana cewa idan kasashe suka ci gaba da haɗa dubaru da ƙarfinsu a wuri guda tabbat za a baiwa wannan yanki da ma Afirka gaba ɗaya damar murkushe matsalar ta'addanci abinda zai taimaka a sami farfadowar al'amura a Sahel. Nous permettrons à cette région et à l'Afrique de jami'in na kungiyar AU ya jaddada matsayin wannan kungiya wacce ta sha nuna buƙatar a ɗauki matakan warware rikicin da ya ƙici ya a Libya musamman abin da ya shafi tilastawa ɓangarorin mutunta takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙabawa wa 'yan Libyar akan maganar makamai kamar yadda aka tsayar a taron Berlin na baya-bayan nan in ji shi. effectif et immédiat. A ƙarshen wannan taro na wuni guda, jami'an na ƙungiyar AU da Jason Sahel da ECOWAS ta hanyar sanarwar da sakataren ƙungiyar Jason Maman Sambo Sudiku ya gabatar sun shawarci shugabanni kan buƙatar kafa wani kwamitin haɗin gwiwa mai alhakin duba hanyoyin hamzar ta girke dakarun rundunar ƙungiyar ta AU a Sahel yayin da taron ya gano buƙatar matsakaimi domin tattaro kudaden daukar ɗawainiyar ayyukan wannan sabuwar runduna mai askarawa kimanin dubu uku. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.